إلى سبيل الخير وطريق السداد وليكن هدفكم من العلم والتعليم التمسك بآداب الدين القويم وإرادة النفع للمسلمين وإلاء شأن الأمة وإزادها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم شو شرين لبيو جواتن شدا وتن جماد الأولى الجماد الثاني هجرا النبي محمد sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka a duniya da lahira don sarkin sunayensa yau saƙon da muke ɗauke da shi gajere sai dai ina da nauyi kuma dama kusan masallacin masallacin karanta ce na aka haɗu da yan anguwa suka ce sosai a mace shi ba ba haka ba za a damu da irin saƙon duk da aka ɗauko ba saƙo ne maganar tarbiyya da koyarwa ita kanta tarbiyyar ne ake magana da ita koyarwa matsayinka ta kuna kafin a biyo wajen tarbiyyar inda lokaci ko kuma wasu darussan da za su biyo gaba in Allah ya kaddara wato ita kanta tarbiyya ladabi tarbiyya dai in an ce tarbiyya larabcin ne in an ce ladabi ma dai larabcin za a komawa in shi kenan sun da ban manufa samar da halaye masu kyau samar da ɗabi'a biyayya samar da haɗin kai samar da girmama masu girma samar da kowanne ya tsaya a matsayin ba. ɗalibi ya tsaya a matsayin ɗalibi ne malami ina da matsayinsa na malami uba yana da matsayin shi uba ne ana da matsayin shi ɗa ne shugaba yana da matsayinsa na shugabansu wa'inda ake shugabanta suna da matsayinsu wa'inda ake shugabanta kansu ya zan kowa ya san matsayinsa kowa kuma yana ba da haƙƙinsa to wannan abun an dunkule shi shi ake kai masa tarbiyya to sannan don sun da ba ta yiwa sai da karantarwa to shi isa ka ce tarbiyya da karantarwa kafin a zo kan karatun kafin a zo me za a yi wannan duk na samun tarbiyya ladari da karantarwa duka a ƙarƙashin koyarwar addinin musulunci wanda da zara aka kai tarbiyya wani in yi killa a risto zai tuno wani in yi zagayo alafin zai tsakko mana wannan allah ne muna da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna da abubakar muna da umar muna da usman muna da aliyu radiyallahu anhu in an sake dangarawa kafa muna da abu hanifa muna da maliku muna da shafi'i muna da ahmad bin hanbali in an koma kan mustahidan da suka gara a cikin muna da su ibn qafi muna da abdullahi ibn wahab muna da irin su ibn taymiya muna da irin saukani muna da irin su ibn qayyim wa'annan su ne manya manyan jigajigan duniyar musulunci ana mana maganar tarbiyya kada ka fita daga wa'annan sai ko ɗalibansa ire su in duniyar mu ne nan muna da su wasu man ɗan hodiyo wanda sun rike so suka tabbatar mana da dukkan komai yanzu maganan da ake ita kanta tarbiyya mai kawai da kuma koyarwa don haka nan kada ka tafi wani wuri nesa a cikin tarbiyya ka tsaya cikin musulunci tarbiyya a musulunci kanka da karko wani abu da ba shi ba zai zama eh, ba zai tafi ma daidai da abin da ake so a ce ba to farko kafin komai godiya ta tabbata ga Allah allazi a'ala sha'anan ilimi wa rafa'a ahlahu wanda ya ɗaukaka harkar nan ta ilimi kuma ya darajanta ya girmama masu wannan ilimi Allah muna gode masa muna yabo a gare shi bisa ni'imomin da imana wanda ba mu ya giddige na tabbatar babu wani abin bautan da ke sai Allah shi kadai ita ba shi da abokin haɗaka a gare shi na tabbatar shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi bawa ne na Allah jakada ne na Allah wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga duniya gaba ɗaya rahama jin kayi ga mutum jin kayi ga aljaru, jin kayi ga dabbobi jin kayi ga farin kafa ruwa wannan sai da aka ce ga yadda za ka rayu da ita wannan kawai kakkasawa ne bayan dunkulewa saboda ka ci rahama ne ga halittu an ce rahama ne ga halittu to ala sabilin misali jin kayi ne ga ɗan adam jin ne ga dabbobi jin ne ga aljanu jin kai ne to wannan annabi Muhammad sai aka aiko shi da wannan jin kai dan haka mabiya annabi Muhammad su ne suka san jin su ne aka koyar da su jin kuma banda nan annabi ya kasance shari'a da halittu gaba daya shi ba muna roƙon Allah ya duka tsira da abin kwaikwaye shi ga halayensa ga sahabbansa shugabannin karwa taurari a cikin zuhu. waman fara ala hadaihi duk wanda ita gaba da tafiya a kan koyarwarsu tun da dukan ha'ata da alƙiyama ha'a daina Allah Allah wa katafa a asarahu suka dinga bin sawansu bayan haka jama'a ittaqullah ta'ala mu ji tsoron Allah mahalicin mu mafi cancantan tsoronsa iya iyawan mu wala na illa wa antum mafirun kada mu cika fafe muna musulmai mu kankane kada mu zame kada wata zamiya ta kwashe mu daga addini ittaqullaha fi anfusikum ku ji tsoron Allah a karan kawunanku ku rayukan ku kansu suna da haƙƙi dole ka bawa wannan rai haƙƙi ku ji tsoron Allah a iyalanku matanku ƴaƴanku wattaqullaha fi mas'uliyatikum banda nan ku ji tsoron Allah cikin amanoninku da suke hannunku amanan nan ba su da iyaka iyali amana dukiya amana marayu amana akwata amana abokai amana saboda haka nan amanonin nan wani darasi ne mai bukatan darasi to munan babin tarbiyya ne sai dai a ji tsoron Allah a waɗannan amanoni da suke hannayenku shugabannin masallatai shugabannin addini shugabanni shugabanni wa amanatikum ne eh, mas'uliyya wa amanatikum da amanoni mas'uliyya ita ce amana da Allah kun tuflihuna in kun yi haka za ku rabauta a wannan gidan na duniya za ku rabauta a wancan gidan na lahira in ku ba ku yaka ba ba fa za ku rabauta a duniyan ba Allah tana kuma cin lahira bayan Allah al'inayatu bin nafi kulawa da matasa dole a mayar da al'amura koman masu tasowa ba makoman manya ba manya makoma su kabar da ya tuma matasan za su kabarin amma ba yanzu ba wanda ta gaya mutu sai a ce kabara amma kai kan duk tijo yanzu in ka mutu sai a ce ha iyayi da dama ba ya rage to dole tunani duka me za mu bari wa'annan masu tasowa sawa'un ƴaƴanmu ko ƴaƴan ɗalibanmu masu mana aiki ƴaƴansa da suke taso wannan al'umman annabi muhammadu zuriyar sannan ya kamata a yi masa tanadi tanadin da tanadin da yawa tanadin yadda ya kamata su bi su ci nasa hatsarorin da muka shiga su ta kaf su shiga kada su su zama abun karatu bari mu mu zama abun karatu mu a yi karatun a kanmu har da ya zama dole ya hau kanmu idan su duba irin rayuwarmu da muka samu kanmu a ciki to su kada wani abin sake na naituwa da ku bari irin musibar da ta same mu kanki da muka samu to za ta da muka samu rikin samun haɗin kai da rikin samun rikin samun da ya same mu za ku bari ya mai naituwa kanmu ya tsaya a kanmu ba sai na kira kaza ba a tabbatar duk masu shekarun nan suna jin abun a jikinsu kamata ya yi masu kasance irin wannan rayuwar ba ya kamata mun musu tanadi su kuma yara ya kamata ku ji abin da za mu gaya maku namu ya ƙare abin da muke taje mun samu mu yi wata ɗan dabara mu koma lungo kai har duniya ta ƙare mana to amma muna zuba abin da ne ba kwanta can ka koda za mu zame muku taki to abin ka kama mu zama taki ku samu rayuwa mai kyau Idan Allah ko kuwa aikata aikin da Allah zai a mana saboda haka nan tilas sai mu tsaya mu yi wani abu musamman malamai musamman masu shugabansu musamman iyaye yadda muke tafiya fa ba daidai ke da musulunci ba muka shiga ta mu fita ta mu gangara sana, mu duk karatun ma zauna in za a kwance karatun a baje mu nemo mu a cikin wannan ayan za mu same mu a gefe ko a cikin ayan dai ko mu duba a mu karanta mu fasara mu wace mu karanta mu fasara mu wace kun fahimta mun fahimta ai kun tafiya mun yi sauka dai haka amma duk in muka zauna muka duba da kyau muka batse muka nemi ayan abadin aiki abadin mu kwatanta rayuwarmu da ayan ko rayuwarmu da hadisi kuma samu mu da ke kusan ana nema a zama da ƙasa to ko sallah da ake yi sai mallan Allah ya sauƙaƙe sallolin da ake shekara hamsin da suka wuce kuma ba idan su ake yanzu ba a shekara hamsin da suka wuce za ka tattar karfe biyu muke sallah ba karfe ɗaya ba amma da wuya a sha biyu ka samu wuri a masallaci sai da gindin shi haka halaye ba eh sai da su yanzu ba a ara za mu tsaya mu tsaya a gefe shi kuma in liman ya zo zai gajeriyar tura, zai hudu ba ta su to yi mana yi mana sallah mu watsa ma koma inda muke don haka sallan ba ta ma yi anil mun karfe, ba ta babu khushu'i babu dai idan da ke samu a sallolin mu dai masallata ne duk ba nan haka za ba saboda haka nan wani da yake da mayan da hankali da wa'annan makoman wa'annan samari da ɗan mata wal'iti mamu bin jiri mai da hankali da wannan al'umma da take tasowa wannan himmata tsara tunani a kansu matsalabun sharilun sun kace azimun dukiyar makoman wa'annan masu tasowa ba makoman mu ba makoman mu kan tsabari ne su ma za su je kabarin sai dai suna da sauran ayyuka wa maqasadun azimun tunanin masu taso wannan manufa ce mai girma kama an na ta na ta yi kenan sai su ci gaba da danne su ci gaba da da mu ci gaba da shi kenan mu kenan a kan tituna muna sare sare mu kenan a daji muna bin wannan duhu muna bin wancan duhu muna bin wannan duhu shi kenan ba mu kyauta masu ba mas'a ilaihi al'umamu al'umma duk masu hankali suna aiki wurin ganin matasan su da jahidatan fi sabili ta haƙiƙe gadi mushriki aiki suke kokoro wajen tabbatar da gobe mai kyau yau dai suna ganin kai musu ba amma su suke so ta yi kyau komai na duniya ya koma a nufi ainihin musta kabalin abin zahirin mai kyau yi ulita anaha wanda zai taga lamarin matafan nan wa yarfa'u makanataha ya tsaga martaban wa'annan matafa wa haske laha ma tasbu ya tabbatarwa da al'ummar abin da take barkin ko ta da kofa zuwa gare shi min sa'adati bana'iha na rabautan ƙarfa wa ruqayyi shu'ubiha da ci gaban al'umma ba ka ware 'ya'yanka kawai ba ka ware tsohon kai al'umman ka na da faɗi al'umman musulunci wa izhi biladiha da ɗaukakan girmaman ƙasansu wa fatahi abuwa bil ilmi da bubbuɗa musu hanyoyin ilimi na addini da sauran abun da rayuwar ba za ta yi ba sai da shi ala malla ya timmul wajibu illa bihi fa huwa abin da ba zai iya yiwa ba sai an hada da shi sai wannan abu shi ma ya zama dole ko da ba ko shi za a neme shi ba saboda haka nan a wannan al'umma na haka wal inayatu bi tarbiyati wa ta'limi koyar da tunani ma'ana kulawa da tarbiyya da kulawa da harkan ilimi hmm. منذ مراحله الأولى سنة ينهكا سو يارا سنة كنانا idan suka riga suka girma babu abu na kirki ba fa kiriwa shi ba hausa kuma cewa ike yana sanye ne ake iya lankwafa shi an bambaka su amma in ya riga ya bushe sai dai a balla wa tubuna manahijat ta'alimi a zo a gina a tsara hanyoyin nan na koyarwa manahi hanyoyin koyarwa wanda kuke kuke maka a wannan zamani kwalar ce akwai tsarin musulunci ka ta da ta din a ƙarƙashin inuwar musulunci aka ba a ƙarƙashin wannan ba wancan ba a'a a ƙarƙashin inuwar musulunci وأصول التربية ده توشن تربية تارين ده باب تربية أتكن ستاري من على أسس حديثة وسقائد دي تحقق المقاصد ما تصدق أبو المكينيمة التي تتطلع إليها وأن الأمة تكينيمة والأهداف التي تحملها da manufofin da suke gure su cimma don mutum sa. an ce mutum gane mutum mai kake nufi shi ne mutum amma ba tafiyar ba me manufa a manufa za ka gane mutum manufa za ka raina mutum me bukatunka yake kaza kaza kaza kaza a nan za ka raina me manufanka yake kaza kaza kaza a nan za ka ja da baka da darjanta Abin abinda ke so ka cimma kenan ke shi ne gaira anna ma yajibu ala al-ummati al-islami sai dai abin da ke wajaba a bisa al'umma musulmai an tu'una bihi al-inatul uzma mayar da hankali babban mayar da hankali wa an tuwaddiyahu al-ihtimama wannan abun to ba muhimmanci al fi hada sabil a wannan hanyar abun faɗi har yanzu an to asfata manahij al hanyoyi ingantattu na koyarwa ala da'a'ima sabita mai usulike na ɓangaren aƙida tun da dama ai mutum kashe biyu ne a ran gaggite amalul kulubi da amalul jawarihi wasar ilkawihi da miƙaƙƙen shari'a a samar da wannan manhaja koyar da aƙidar wa an yi unal ga bayan ga tsari an same shi da takke ya dace da inda aka taso a gini to a samar da masu gyara tsari su ba baya aiki ƙur'ani guda ɗaya baya aiki sai da masu daga ƙur'ani shi yasa aka ke cewa ana samun nasara ta hanyar karfi wanda ba a kan mutane alƙur'ani. ƙurani tun da sarki ne zai ɗauki ƙur'ani ya ɗauka kira ba da shi ba hari ce kaɗai baya aiki ba ku ga mutum mutum dinmu za a zauna a ƙara a yi magana ta gaggwanaye a filin mutum wannan ya tsauna yi kaza wancan ya ɗauko tarihin kaza wannan ya ɗauko tarihin sai a gama a tattauna a cika takardu a je a buga su a yi ɗinsu a ajiye ba a kuma sai kin garza ba a ba da ya fi an huta bacci ya fi irin idan tare tare a kashe kuɗi a ƙasa lokaci wajen taro a tsara a tsara idan mai aiwatar da shi babu a shi nan ko ba ku da komai dole a samar da almusu ya kona masu gyaran gaskiya wanda ya al ke ce musu yau malaman addini yadda ka son kibiri jan ke jan ne da ke shi eh, ina eh, mai dinari ne wanda ana magana su wajen ko ina yin shiga za ka ji shi canya ne in ana magana magani sai ka ji shi ya wuce to wajen haƙe duwa ga ya sai malaman nan suna da wuya a wannan zamani da wahala wahalar yanke da yake in ka samu malamin addini zo ka rika da kyau kafin ya tafi ka samu abin da za ka samu to a samar da wa'annan masu gyara na rijalis tarbiya kuma mas'uliyyar ta'alimi da waɗanda suke da ɗauke da nauyin isar da addini don ba duk malami ne za ka bi abin da ke faɗi ba dole sai ne tarbiyya malami mara tarbiyya dole ya halaka kawo shi biladin islam jira su ne khutat ista'ali ne a cikin da tsarin koyarwa wa manahijihi kasu fi takassufatiha jiya bambancin tsare-tsaren wa iya wasu ta'alimin islami dukkan ɓangarorin aiki daidai da tsarin musulunci kowane tsari sai an rabbaɗa shi da tsarin musulunci annakiya min shawa'idi wanda ya tsarkaka da wasu gauraye gauraye wasalimati min da dawasili a cire duk wani bakon abu a ciki wanda baya cikin musulunci dole ba da shi hatta ta zalla ummatul islami har yadda wannan al'umma ta annabi muhammad muhafizatan ala ne tsarin sananan ba san rasu ba mutamattikatan bidinillahi tana kan ne da addinin Allah kan bi illahi ta yi sulke da tsarin Allah duniya ko ina za ta shiga amma da sulkin na addini nan ne za a samu wa'annan masu gyara fa ya farabba a bana'ul islami ne za a samu mata matasan musulmai ka samu wannan tarbiya daga wannan tarbiya ba bati za a yi ta ba ba bati wannan ba dole aiki ne tukuru fi tilali alaina karkashin koyarwa al-islamiyya al-mubaraka mun zo sigari tun ƴaƴan nan suna buɗe bakin su fara magana wa yakunu warasatan salihin lil islam su zamo magada na gari a cikin zanci harkan nan ba ta kafan watsa labarin da su amma wannan manya zai amfana amma yara kanana hmm yana bukatar mai ba su tarbiya yana kallon su su kallon wa a ya'yan nan su zamo amintattu na ala tablighi risalatihi ya zama wannan kwantsar ta isa haka dan al'umma fululu to malam ba amfani a ɗari za ka samu na kirki a kai in kana da ɗalibi a karshen da bai shi ɗaya ne a cikin ɗalibarsa wani ba na biyu mutum ɗari da ya kara wani kirki ɗaya duk sauran shi kodai kawai jinka kawai suke dubu kawai suke wani cuce ka ba wani ba zai amfane ka ba daga mai neman duniya sai ya ko ina zaune bai san inda za a je ba ai da amfani in ka jiya shi kullum ala maula wallahi la fi da khairin aina ma tuwajjihu duk inda ka fashi ba alheri in ka jira shi nan haka ba ka shi ku cutu da dalilin ka ba shi nan ku cutu da dalilin kuma shi ne naka kada ya kamata a samar da masu wayo amana samar da masu kwanan nan ko amana na wuyan malamai yayi wa na sai ka alaihi bayaka karantarwa musulunci nan wadda fa a yi ɗansu duk kare musulunci yau za a fito a rage musulunci a haka da musulunci lafiya ya musulunci wanda zai iya magana magana wannan sai dai wanda zai magana magana sa ba ta da tasiri amma wanda ya kamata sai sai tasiri magana so don ka iya magana da an tashi farko yanzu za mu yi aiki a cikin lokuta wanda lokaci ne za a tabbatar sai ka taɓa lokacin sallar a haka sallar mu ƙara fahimtar ɗin mu a haɗa sallar ku saboda kuna mitin hmm. ai a darura ba ka ganin sallar nan duka wata doka annabi a duniya ya karbe ta amma sallah bai iya karɓar ta a duniya ba sai da je wurin Allah ya karba wata annabi bai iya fitar da lokacin sallah da kansa ba da fafahasa da komai a ba shi dokar sai da jibrilu ya zo ya yi sallah sannan annabi ya sallah ya sake dawa ya sallah annabi ya sallah sai da aka yi haka sau biyar aka sau goma ma za a ce aka yi a farko aka yi a ƙarshe sau goma sannan aka ce wannan shi ne aka umarce karshe ka isarwa da al'ummanka kaga irin wannan karantarwa ya taɓa yi wa wani isa ba ke jawo ne zan dinga sallah a subahi sai aka kyale shi ina ta zan baya sai zan dinga sallah a subahi annabi ya kyale shi wani harare shi ya shuru ana cewa annabi bai ji ba a'a ya ji tambayar sai ta ba shi haushi a wasu gari sai ya sallah a farkon lokaci bayan kan sai ya sake salla a wasu gari da ya zazo sai ya salla a bayan haƙaƙin lokaci rana ta kuma hudu da ya gaba sallah sai salamu alaikum jama'a ina mai tambayar nan na biya yake gani ya rasulullah yake to tsakanin wannan shine farkon lokaci da ƙarshen lokaci kasan su ma mutanen daban ne in an irin su mu ne shasashe su to yaushe ne ai ban gari ba ka bani amsa ba jiya ya ce aka yi sallah jiya kuma ya ce aka yi sallah ko zuwa lokaci ka aka yi nake na gani ba shi ba na kusa da shi ma sun gane me ya same mu yanzu ba kwakwalwa za ka yi mutane hannunka mai sanda hannunka mai sanda a'a sai ta fito kai musu haka su ma sun fahimci abin da kake inda kake so ka je amma su kana zan da su kana ta ba su kana musu hannunka mai kana hannunka mai sanda ba su fahimta cin haram ne yasa da kallon haram da sauraron haram sai sa duka kwakwalwar zuciya ta shafe ko basira kare musulunci sai a zage musulunci a gabanka gaban wani a nakasa wani abu na musulunci za ku iya magana ko ba ku ci nasara ba ku yi magana ku yi haya gaga mai karfi Kin ba a yi ba na gobe suna zuwa suna ta abun nan da aka yi jefa dole a yi mana dole a ko ba mai magana sai dai mai goyi ba ya yi kyau a dakatar da wani ai ba lalura ne ai lalura ne ai kawai a bace haka saura wani jahili yi magana ita ce ba lalura ne ba mu yi magana fa sai maza ku yi magana shi بعيدين عن الافكار الهدامه نيسا ذات زمان نيسا daga duk wani tunani mai rusawa wal mabadi al munharifa wal ittijahat al musallaha da ra'ayoyi masu kasarwa allati talama asafat bi kathir min abdan min abana al muslimina wanda ta yi fata kan kakali da ƴaƴan musulmai da dama hatta adallakum sawa'a sabil wannan bai da bukata misali duk da misalai suna bayan kowa mutum ne ma ya fito cikin ya mutu mai sai kai halin nan da kuke taɓa kai na yake babu shi ku daina wahala ya yi kura a kafan watsa labarai ya rubuta a jarida ya rubuta a menene ku daina wahala babu shi duk wani wanda ke ruɗa ku akwai Allah ya zo nan in nuna min Allah shi kwan Allah a cikin musulmai eh sunan ki sunan musulmi ne garin su kafan musulunci ne ta wannan akwai rikin karantarwa ba abin da ya tsabda wannan in ba manhajoji ba Mana manhajin kwarakwaran tsin da ke kwarar wannan ba akwai musuloli a to dole a tsaya a samar da tsarin musulunci don wannan tsarin a fara musu raba matafa ake da addini ba a kasawa kuma musulmai sun kasa tsayawa su nafin wanda zai sadakar da mutane haka Allah wa inna min ahammi ma yajibu daga muhimmin abubuwan da suke waje ba an yi una bihil muslihuna su wa'in masu kawo jarin na su bai da hankali ya kai min rijalik tarbiyyati malaman tarbiyya wata an ya gari so fi nufosin na fi usulati su dasa aƙida a zukatan musulmai eh, kullum ana magana aƙida sai a zama shi eh, jihar bai wanda a maka wannan matashi ne an masa bayanin ya gamsu Allah yana da fita ta ji shi Allah mai ji ne sunan shi yana da fita ta ji ji wanne iri ce duk maganar da muke yana ji mun gane ba ku gane ba duk da ka je lungo ka taɓa yin karyar da ka tsayi a jika kuma an haɗu duk inda ka je ka haɗa faɗa ka jangolo nan ka jangolo nan ya jika duk wani wanda ka za a a cikin mutane ka ci namansa ka ce masa munafuki ko ka ce masa kaza ko ka ce masa kaza ko ka ce masa ko ka ce masa mazinaci ko ka ce masa ɗalluwa ko ka ce masa menene Allah ya ji ka kuma ma'aikatansa sun rubuta ku bugo ne misali da kanku nan mun koma ji ne fa ku ba ne misali yanzu yara za su na baka misali ai ka dama, ai ka dama, ai ka dama. a yau darasin ya yi yawa amma a basu haka yana da wannan an sa masa wannan aƙidan haka an sa wa yaro aƙidan Allah na da ka taɓa ɗaukan wani abu wannan abun da ka ɗauka da matsala ne ba ana baka ninkin fa amma kan wannan abun da ka ɗauka za ka tsaya a gaban Allah matsayin ɓarawo Ko din gaba ni misali sai eh, wannan kan koyi da daddare ya aikata kaza wannan kan koyi da daddare ya yi kaza to duk inda ka san kai da rana da daddare da ko ina a gabana ni ba matsala ba ce ba in don ta ni ne aljanna zaka in don da nuna aljanna ka a ba muskilan tsakanin ka Allah ne ko Allah ko da ina sa ka in ka ɗauki kai wani ba duka wannan duka na ba komai ne ba ina gudun kar ka shiga hannun Allah ne idan ka shiga hannun Allah haka za ka raina kanka da ka an misalin wancan bawan Allah bai ba su san jarawa ake musu ba amma ban yi zo da kaji duk da suka rasa je samu lungo inda ba za a ganki ba yanka haka ɗaliban ko ko ya ɗauki kaza sa dauka ya tafi samu lungo je yanka sa ya kawo wannan je shiga kango wannan je bayan ɗaki wannan je shiga ƙarƙashin kwata wannan shiga cikin ramin kwalabati wannan shiga cikin ina ne suka yanko ka je suka kawo diga guda ɗaya da kaza ku da wuka ya aka yi baka yanka ta ba ce to ai ka so in yanka ta babu inda ake gani na na duba duk inda na shiga sai in ga tuna Allah na gani na kana ga wannan zai masa kana ga wannan zai ci amana ka kana ga wannan zai yi laifi ya koya ma laifinsa kana ga wannan zai ɗauka ma kaya to wannan irin wannan aƙida ake so a sawa yara ba ainihin tauhidin al'asa'ira ba a ce maka daga sama har kafa suna da mahalicci Allah ya halitta su Allah guda ɗaya ne Allah waje faɗa kan Allah guda ɗaya ne kowa da Allah guda ɗaya ne har nan nan sun san Allah guda ɗaya ne har nan nan sun san Allah ke ciyarwa har nan nan sun san Allah ke kashewa har nan nan sun san Allah ke rayawa har nan nan sun san Allah ke ɗagawa har nan nan sun san Allah ke ƙasarwa muna tikaro muka je kan wani kawai ban faɗi sunan kawai muka gina masallaci lokacin muna matafa dukkan mu ba mai kuɗi ba muka je muka kwaɗa sada masallaci mu ma mun je da'awa za mu musuluntar da su muka yi masallaci muka dawo ba kuɗi hadiri ya zo ya rushe gidan ta sarkin garin nan ya zo har cikar ya sami har ne ne mata goma ta da wasu zanta ba muna murna mun ga masallaci mu samu sun ya daga ce sun mana ce wallahi abin da Allah ya san gida ne ba wannan masallaci da yaran na suka je suka gida Allah ya rufa shi kai wallahi abin Allah ya san gida ne ba kuma yadda zan yanzu wai ku ba ku da wasu ne masu manya ku ce ku samu a gida in ma ba ku da kuɗi ku samo su mutu, ko biyu ko uku ku yi masa fukarsa ba zai rufe ba in Allah kan waɗi ya kusa kurfa dan ina nufin ni ba wai son ka ga Allah ba ne yadda kuma ya san Allah ba irin wannan fannin Allah muke magana ba don da daman kai mutane magana irin wannan fannin ne to inda wannan fannin Allah ne mai halittawa mai kashewa mai raya mai duk wannan kasar na sun sani menene ba su sani ba ba su san Allah mai gani ne ba wanda yi imani Allah albasiru ne bai da bukata kawo masa masanda bai buta bukata kawo masa jami'in sa bai bukata shi ya zama lana ganin sa ba yadda za ki kai irin wannan kafa shi a wurin aiki sannan al'alibu irin da yawa ina sifofin ba zan karɓa ba yanzu duk sunayen allah na haka kowanne suna da sakon da ike bayarwa a cikin ɗan adam kowanne suna da irin tarbiyya da ike bayarwa ba wai asma'ullahi al-husna ka kamsa su al-malik al-qudus al-salam al-mu'min al-mu'min al-aziz al-jabbar al-mutakabbir kai guda kai wannan da kai kamar sunan himar ya nuna fara kamar jaki ne yana kayan littafai ina amfani da littafi akan gafi ka iya jero wa'annan ka san ma'anar ɗaya ba irin wannan sanin ka san Allah nan duk inda ka shiga yana sane da kai yana kuma kallon ka kaga zauna sanin suna bai ma amfani ba sun mutum na iya barin gari su su je wani gari ya banna lokacin da ake da kunya yana iya barin arewa na wasu kudu shi je ka an sassa inda yake so babu babu bukwa a can babu kawo ka bar suna gida na ya koyar da wasu wani yan zamani bari tafi amerika ke kayafa nan najeriya sai sa ido wani tafi faransa ke kayafa yadda yake so sai allah ya zanka kada bai da tarbiyya bai da aƙida ni ga ina da aƙida za ka faɗo mahaddacin ƙur'ani bai da aƙida mahaddacin ƙur'ani da ikan yi karya ina aƙida mahaddacin ƙura'anin da ya sata ina aƙida mahaddacin ƙur'anin da ya aikata ka ba ina aqida mahaddaci na mun da aqida mahaddacin ƙur'ani da ita amana sai dai da aqida Sai sarfa hadisin ba suna da yawa sai dai in ba za ba idan su suke koyarwa ba su da sai ila yau kai wanda bai da tarbiyya ba yadda za a yi ba ka tarbiyya da shi ba bai ɗaya kada mu yi nisa ba wannan layin muke ba amma da abinda muke magana usulul fi duk da zara an tage da masha Allah mu kan muna karanta a cikin mu kan muna da gida ina ko ganta ba rubutun sa ne kadai ba ke magana da an yi magana a gida ke so guru da laya da rubutun sa na'am amma kuwa abin da shi su ƙarya ya fi su shin naman mutum ya fi guru da laya muni ya fi guru da laya muni domin mai cin nama mutum kamar an siffata shi da wanda ya yi zina da maman da kana al'abura na muna bukatan amalul qulubi muna bukatan amalul jawari, amma a amalul qulubi su zama farko kafin amalul jawari wa qawaid islam wa an yarabbuhum malaman nan su ba su tarbiyya kan takhalluqi bi akalati islamiyya tarbiyantuwa da halayen musulunci masu girma wata halle da yin kwalliya bi adabi fil musula domin kaga kwalliyan wancan mutum da izo da kazarsa bai yanka ba saboda bai samu inda zai yanka ba a kaga wannan kyansa ya fi dukkan kaya kyau dukkan masu kaya za su kamar tsirara wannan ake shi ne na tsoron Allah shi masa ai saboda aka don kuka gana fifi kada ku kun je kun manta Allah na kallon ku kun je kun yi yanka kajin ku kun kawo shi ko ya dawo da karon sa bai yanka ba shi bai samu inda zai yanka karon na Allah bai ganki ba wai ba wai ba malamin da ya kakuro wannan tunanin ko kuma shi ɗalibin mai tsoron Allah duk an haɗu fa inna ta'alima koyarwa laysa mujarradu ulumi ba fa zarar tura karatu ne a tura karatu a tura karatu wa ma'arifa ta sanu biya al'adhan ba ba shi ne ba da shi amma wannan ba shi ne manufa ba mutum a tusa shi a gaba yanzu mai haɗa ƙura'ani yanzu na akwai usulobin da ake biya a haddace su cikin hahin cikin kwana kaza amma an haddace ba ba tarbiyya an haddace alƙur'ani ba tarbiyya marasa haddar marasa karatun sai ka gada da ka ba zuwa makaranta a fi maka biyayya da ka fara zuwa makaranta ta koyar rashin kunya ne haka ne kun yi shiru a kuke kuke magana magana ne ba ta faduwa amma dole ka ɗaya babu inda musulunci a ce eh, wani malam ya ce zai haɗa tsakanin da tsanka sai zai dace maka biyayya wannan rashin biyayya da yake maka ba makaranta ya koya ba ko kuma dai ya ga malaman ne haka amma a rubuce ba mu duk karatun duniyar nan an kada za ta ba za ka shiga aljanna ba in ba ka zai ubanka ba ba za ka shiga aljanna ba in ba ka zai uwarka ba to ya haka yanzu muke zamu ya ake zagin uwarsa eh, ana dambe tsakani kai wani ma ya kasu ba zan bakko ne ku faɗi ba bai ɗauki wannan bakin koyar ba karatu koyar ba ba malamai ne malam ba malamai ne masu koyarwa wanda bai da abu ba gidda zai bar shi dole ne a sake wannan shirin a sake wannan lalota mu gyara zukata mu koma samu na kirki amma in ba haka ba cin amana yanzu kana so kana iya buɗe shagon kai a sa jirgin ne ka rafa wanda za ka fa a sabo Kuna da kuɗi miliyan hamsin amma ka buɗe shago na miliyan ashirin ba za ka fa a yayanka so da yanka ba mai amana wanda ya tafi ƙur'ani wancan ya tafi ƙur'ani ba kashe kuɗi ya je kafa shi zama yana ɗauke da digiri na karatu ya kai kaza amma digirin su da yana yi masa sawa duk karatun da yi na musulunci na digirin nan bai kai wurin da za a ce yau an ba shi horo ya daina sata ayi malam karatun da ake akwai lalai. wannan kwashi ga ba aiki da shi ne ba kyau eh. ba ka iya ba ai ma na samun su da waɗannan malaman dole mu neme su a koyina kai bari ta su ba su ifar nan ba inda ba ma duk muna su sai dai don muna su ce mu kifa ɗin magana dole mu kakulo ta to na Allah a yanzu yadda abin nan ya dame ka tela wani ya dame ki a anguwanku wani ya dame ki to ni daga yana shi da kai na in Allah da aljawabu ma ta rauna ba wanda zai ce ga makaranta ta na buɗe irin wanda aka yi magana nan a hudu ban kuzo ba ce a fara yi mu gani aljawabu ma ta rauna malaman na suna jinka masu koyarwa na suna jinka ina fata ku juya malan koyarwa ku ta zama haka waɗannan makarantu ba ba su gyarawa ya kamata a yi musibar sai zuwa ne ya doke mu duka kowa na neman inda zai yi tulle inda ka gaba idanai da shi wannan ba bai da hankali shi a baka misali ko kuma yaro ne bai kutsa cikin duniyan ba bai gaba ina cikin haukan kurociya yana gaba abin da ba zai yi sauro haka yara suke bai girma tukuna a fara taro masa a fara taro masa a kona shi ta nan a kona shi ta nan za ya koma baya ce ba zai yi ba yanzu an tara sun kwashe saboda haka ila jani da ulumi wa ma'arzu yanzu abin da muke magana kai kuma gyara gaba daya sakamakon haka yadda magana nan ta dame ka ya dame wancan ya dame wancan kila da rabo in Allah ya fa aka gane maganan a koma mu fara ganin mu dinga samun canji ba wata al wannan al'umma ba wanda take ta zama mu kawo wata gyara wata shi shine mahimmi shi yasa buka dauki wannan lokacin kan haka Wasu amalu ala tahdidil akhlaqi ainihin wa'annan malamai ko da ke hana wa'annan ma huwa tarbiyyatun saliha gaskiya zan ci zalin sakin layi ba su da ilimi ba a yi hadda a yi hadda ainihin makarantun kafa a yi sauka a gayyato siyama a gayyato sarkin da ta ɗan kasa ne a gayyato alhajiwa ne a gayyato shagwa ne an kai fito gaban jama'a yi tilawa yi tilawa yi tilawa yi gama ta Allah akbar ko kun ga ikin da muke a taimaka mana kana ba shi ne matsalan ba ba taimakon ku ne matsalan ba ba tarbiyya abin da kuke yin nan ba amfani ko nawa aka ba ku ba za a yi abu abin da kuke da amfani wa inama huwa tarbiyatun salihah tarbiyya ake nema ta gari ala makari da akhlaqi akan kyawawan halaye wa adabul islam yau ka dubi ka dauki makarimar abu ɗaya kunya ana iya kawo abinci ba ya kafa duk dattijo ya kafa shi jikan zai ce a kara mu mun kawo wancan lokacin a rage mutum faɗi aka yaya ai za ka dawo gida to amma yanzu ko kai ma an kawo da ɗan gare ta sai tsakani zauna kuma ya kama shi ba kunya ba wani ga kai jinjiri yanzu aka kuma makawa ga ina Allah ina gani ko ba gani uku amma da kai kallon ka kuru ina lafiya lafiya a bakin sa tun zuwan shi duniya ya zo duniyan kiri-kiri shin ya sani ko bai sani ba amma dai ba irin jinjirin da ba ko san nan da za ka shi an gashi yaro kuma yi kwano ka bai bude duka haka ha ko ina so ai da ku yi magana kan wannan maganan amma yanzu ba ana kama jirin gaba ga kamar ki koka a kirki har yi akwai ta masu kiko gaba saboda kada haske da muskila tarbiyya ne ta riga ta tafi kunya babu yau da in aka ce maka wannan kofi ne gida na kan ruwa da shi to ba yadda za a yi ko ruwa ka taba a ciki suna magana ranar wani yaro ce min malam ai ba a san ruwa a ciki ko da ya rage ya ajiye sai dai ka ko ka ruwa a wani sanar kusa sai ka ji ta yi ai duka nan shi ne ai wannan hauka ne kuma ta Allah je ba hauka ba amma kana nan kuma yana zai mai da kai mahaukaci eh saboda wanda wata kuma da daka wata ba ta yi kawo ta antum majani sunan ke na kuma haukata ne wani ta da iti ganye iki ganye iki ganye ya auro babbaran su ya kawo ainihin da iya su suka je ganin sa a ah, wane ita fashe za ta uwar ta fashe za ta rungume shi ya haka ce ka kuma haukata ne kantu mutane sunan ke na ma tana da tsawo da ta muke ce suna yi neman takardun da inda take wata amalu ala tahdidil akhlaqi ka yi aikin koyar da kyawawan halaye duk da dai na bar wani bangare da yawa a ciki ila da olomi bayan wajen ilimomin nan ya zama an samar da a ainihin tarbiyya kan wannan karatu da ake bukata ta kodo ila ta ba ibada billahi wanda zai tabbatar mana da imani da Allah rabbil alami wa ikhlasu dini lahu wa wahdahu dole sai wahu wa ta'malu ainihin wannan al'umma su yi aiki tukuru baki ne na rana ɗaya ba ala ta bil akhlaqi to kasan kwata ne mu su ko wata da'u ila salihil amali wanda za ta ja al'umma zuwa ga ayyuka masu rai gyararrun ayyuka wata hakikin nafi da tabbatar da amfanin duniya da na lahira lil ibadi wannan shine ilimi wal biladi ya tabbatar da amfanin ƙasa? في شتى مناهي الحياة فإنه لا خير في تربيته ما لم باب الهيري أدق وتتربية لا تثمر عملا صالحا باتا صاحي أي تنجو kada yawo ya gama makaranta ran da gama makaranta ya daina zuwa sallah ya daina girma yanzu ina ganin da shi da ubansa kai kai suke ya mafi uban tun da uban bai je karatu ba malaminsa kuma yanzu ban zama daidai jami'a kai iman suna fara zuwa assalamu alaikum ai ko da ke da jira ne a durkusa ba kada yin wannan fassara akai min wannan fassara zan Allah ya sa amma dai ko da a kai hannun za ka ba shi ai ya kamata akwai wani nau'in girmamawa da bambancin hannun da za ka ba abokinka da hannun da za ka ba na sama da kai ya ma ka ya kuma assalamu alaikum da yadda za ka ga hannun da yadda za ka karbi wannan hannun shi karan kansa ya san eh yaron nan yana girmama ni wala jadawa ba amfani fi ilmin lam yuksa bi khuluqin karimi da ba a yi masa kwalliya da halaye na mutunci ba wa adada rafi wala khaira fi ulumin babu albarka a duk wani ilimi to sakke ko fi sahihi me yasa mutane sakka cikin ingantattun abubuwa ana za a ce ta ba kyau a za da kyau ta bidiya ne fara na'am ko bidiya amma an zaƙe tun da abubuwa masu kyau ke ɗauka ce kaza kaza ne wanda zai zo ya ce kagara wannan da ke fa bidiya ne al'ada ne al'ada yana mara buga ɗalibai an ɗalibai sun nan da zuwa yanzu kun zo gidan ilimi yanzu za ku yi karatu yanzu fa wani wawan a cikin ku da wannan rawani sunna ne ko ba da ba sai ba kuma sa Allah Allah ya mata mana shi ne sunna ko sun rawani ba sunna ne ba necktie ya zama sunna subhanallah maganganu na izgilanci a addini iri-iri wani ya tashi gyaran fa maliku ke wa gyaran abu hanifa ita wa gyara wata ranar na zaune nake cewa imamu shafi'i wajen farla alkurani yana saukan alkurani saukakin kausar ramadan da dare da rana karatu ita ba ka kawasawa wani yaro ya kafa zai hannun ya gefe allah ya gafarta mala imamu shafi'i kafe wai ina sauka a saukakin yake ba ta da faɗi ba littafi ya faɗi wannan ganin ya saba wa hadisi kaza akwai wani hadisi a riyadu salihina ya yi karo da wannan hadisi oh, wanda ya rubuta riyadu salihina ba hadisin ba ma ba ɗalibin ɗalibin ɗalibin shafi'i ne wanda imamu nawawi ne imamu shafi ko ina can sai kana ganin shi bai san wannan hadisin ba hadisi za su gani ba su san ma'anan shi ba ba su san ne ake nufi da shi ba kawai sai ya kalle shi haka balluga bai san sauran hadisan ba bai san inda yake tafiyar da abin ba sai ya dauka ya dauka hukunci ya bi ɗan kan ko akan haka ai wancan da bai da yake shi ya san isnadi misali bari ba ka misali dama da irin ku na sai so misali a ce maka sai su ce maka kunoti bidiya ne ta gaba girma ba a jiki kana jin tsoron yin kunoti saboda su da hafi to nan? sai ga shi wani isinadi kake nema abubakar ya yi? umaru ya yi. yayi ɗan Afana ya yayi duk da Aliyu ba a ɗan ya zauna ba mutanen Madina inda annabi musu duk suna yi su wa'ina duk su san isnadin ba sai kai yanzu da ka je labarai ka gano isinadin ba kyau ko burkono aka sa maka a ido in ji hawan irin su na tsofaffi nake yi a sama ma burkono a ido za ka sa baka ɗan to jara a rashin kunyar ta kai rashin kunyar ya faɗi ne tun da wa zai kula shi wa zai kula ne ya hausa mata gagara duk irin wani shi za ka kula shi isinadi ya san ne isinadi a ce abubakar yi abubuwa isinadi a ciki shi abubakar bai isa isinadi ba shi kare wani ma ɗan uwan ka wata ranar da zai ce to malam ni ba na cikin ku na ce ne kaza amma an ce wai hmm, wanda irwai to ma hadisin mahaukaci ne yana da takwa ah, kuma amma bakar ya aiki da shi umar ya aiki da shi yana da takwa kai yanzu ka gano takwa malamin ka na wannan zamani je gano yana da takwa don haka nan abokan da ya kuskure ku yanzu ko za ku yi za ku bauta Allah malam Allah ya sauke mun shiga iyan wuya ta ko ina mun shiga ka duniya mun ki ta addini Allah ka gurguje إنه لم يتحقق للأمة islamiyya. ganin almakasi da saniya manufa cikakken manufa ba za su kusa ga musulmai ba ainihin alma'amula wanda muka so mu cimma mina da tarbiyyati wata alimi ma ma kanat alaihi manahijul jirafiya duk yadda manhajojin na zo kasance wa baranijuha atta alimiya min khairin alimin wa ma tattamilu alaihi da abun da ya tattaro min naf'in kabirin duk nan ba za mu samu nasara ba illa fi dhilli muallimina dole sai a ba hanzar sai mun samu malamai mun samu malamai na da ta littattafai ingantattu ba an ingantacce ma ba malamai dole a nemo malaman nan na Allah in ku ba haka ba za a ta rubutawa a karkata a aji dole muna tarbiyyar na yasa nake muku ba tarbiyyar yara ne ba ba tarbiyyar kaza ne ba a matsayin ita kanka tarbiyyar ne muke magana illa fi kalli mu'allimina sai a karkashin ilimin malamai masu amana wa mu'allimatin mukhlisina wanda suna koyarwa ne tsakanin su da Allah ba suna neman abinci bane ba akwai ba su koyarwa don su samu ba suna karba ne don su koyar ba a'a suna koyarwa ne don su dukiya da koyarwa yudurikuna ahmiyatul mas'uliyya wanda suka san muhimmancin abin da aka dora musu wa idamal amana da girman amana allati wukira ilayhi saboda haka nan za a samu bai sauna su yi aiki jahidi da tukuru fi sabili hamli hadhihi ar-risala wajen ɗaukar wannan amana wal qiyam bi amana bi kulli jiddin wani shafi wa sidqin wa ikhlasin ya'nuna bi izahil madda ku mayar da hankali wajen bayanin abin da kuka ce a koya ma'anan abin ko fassarar abin da ma'anan abin da yake nufi da kuma neman abin a aikace wai ta harrauna su yi cinkacin al'adala sai malami da yake koyarwa ya zo takwas da minti biyu kuma takwas ake fara karatu a zagayen daga nan koyarwa ta me zai koyar a ran da yake da duti ne za a ganci ko da rabi amma bai da aiki sai takwas da mutuna a ga daga nan makaranta ta rushe sannan zai iya duba yanzu ban da darasi a zai da zai je wuri kaza in je biya wuri kaza in je biya kudu a samu mara mara amana irin ka sai sai masa ba komai je ka ba makaranta su ce ba a ga makaranta ka ne za ka je ba inda za ka sai an tashi kana tafiya ko za rubuta maka wani abu shi kuma zan tattala sallame ka ga duk wanda za a gaya wa ka zai baka bata ne ba dama ka sace kafin ba dama ka zo kuma ainihin baya za ka zo kafin ko ka zo daidai da lokaci sannan kuma ba za ka sace ba sai bayan a tsakanin haka kuma kana sace ka sannan daga shigar kama ya kamata ga wannan shigar shigar mutumin bangare da irin kilan wayan da kake rike da shi za ka ji yara sama ka ga wata waya ta bala A dukkan su kuwa sai ya mallaki irin ta irin yajin da ka tsinka a kasa da labiya zai ta ta ga wata wani yaji na malam ta ba kai baka kullum da ta kallon ka ba ranar ba tarbiyya take koyarwa ba dole abubuwa ya zama tsaka ba a zuwa da siffar babu kuma ba za ka zo da siffar kai ɗan fataka ne ba don kullum abubuwa a wanda zama tsakiyar nan ya fi komai wahala gano ma tsakiyar ya fi komai wahala wai ka raunar adala wanda za su dinga kinkafin gaskiya wal musawatu bainal mutaallimin ɗaliban nan su dauke su bai ba a nuna bambanci tsakanin dan alhaji da dan hajiya da dan jattai hausa da da dole koma ta asali to da kana ya nan ba abun da daga bai ɗaya za ka ɗauke su wanda ya ce ya ce wanda bai ci ba bai ci ba ko ɗan gidan hajiya ne ko ɗan gidan alhaji ne a ƙara ko ɗan gidan mai komiti sai ba zo kuma ta alaji ɗayan ka ba za zuwa kuma ci ba yanzu ya za ta yi da ya ba yi su ma ita cancanta ka maka ka gani tabbai a tuke su amma za a mutu ka'ida ɗari bisa ɗari kawai mai kima matan alaji ta ai ba ta ce ba za ki mai mai kai shekara kuma ka ga ka kuma ka mai mai ta ko ta tafi karantar to ka kuɗi kake nema gaza ta ah, ai babu komai abu ne ya gaza abu ne ya rikice miki mm, tunanin ki ne da ita gaskiya kan nan ta fama da rikici a gida ce to ba komai wuce ya akai wani bai da kokari ne suke ina da kokari ban za ce kokari ne to ba komai zai yi sai kun kai kana saboda kan hmm? eh wani da ba eh. ta ana magana jiya maganan kai akwai makarantar da ake cin waye akwai makarantar da ba a ci suka ake sakawa malam ko ba ba kai ma makaranta kaza suna cin waye to da sun yi koyarwa nan kuwa ana kuɗi ake ana kai wata ga yan sanda da dindigogi ga na koyi kuma sun fito fili ga na kalla ke to maza maza akwai maza maza ku karasa duka maza maza karasa ajiye su a ofis da envelope ana ba layin ka ba yadda yi ne hakan za a ji dama a shirya dama za a ce ku kawo kuɗin ci ku biya kuɗin makaranta ku biya kuɗin ci ko wanda za a ce masa nawa nawa kake so a eh, a eh, ko b b ce a a ka in ka ce a eh, a za su yi su sultan ka dan gauraya maka kan b kan c nan a nan wane ne ka taso barkata ya ce to wannan ci ce ta ma har da iyawa eh to kun ji abin da ke bandi ba sosai oh. ko bai yi ba ai shi yi araha ya rike ka ko mai araha ko bai zo makaranta ba wannan dama za ba shi fa sau nawa in kari ka koyar kuri kada bi layi nan da yawa kai da ka tafi na muskilan ke na san kana cewa ko wanda ma bai yi magana ba kana damun da yaran na kuke komai ba malam amma fa result ɗin su kace ke lafiyayye بكل شيء وانا ساكن موتنا ويتهرون العدل عدل في ذات احيان قلبنا واستقامة على شرع الله والتزام بدينه بلزم الدين ظاهرا وباطنا في آداب رفيعة وأخلاق كريمة أثواب ورزق da tausaya musu nuna musu soyayya da kauna wata wadu'in haka mutum ya kamata ya saki jiki tsakaninsa da ɗalibansa kada ya zama ba alaƙa tsakanin da ɗalibinka ya kamata kana da alaƙa da shi zai iya zuwa ya tambaye ka abin da bai san shi ba ba tare da yana kuma jin tsoron ka can da yawa ba wa hu la ta'akkadu al-ittisafu bi dhalika wajibi ne malamai su da wannan fi haqqi muallimi al-ulum malaman tarbiyya musamman malaman addinin musulunci da sauran malaman tarbiyya haitu innahum hamalatur risalatil ilahiyya inda suke dauke da sakon Allah wa muballiguna liskari'atil muhammadiyya don su ake kallo a koyi da su fahari bihim an yakunu khira qudwa su zama fiyayyun abun koyi fiyayyun abun koyi ga matasa fa inna lil muallimi asara malami na da tasiri akbar fi nufusul mutaallimina wa ta'assub bi akhlaqihi da tasirantuwa da halayensa wa ta'assub bi adabihi la siyama fi marahil ta'lim kula musamman makarantun kasa kasar nan wal yatadhakkar al muallimuna malamai su tuna wal muallimat aizamal amana girman amanan da aka tsora maku وأهمية المسؤولية فليؤدوا حافظ صوت معلمي على أكمل وجه ممكن نصها للأمة وإجراء للذمة in ku ba haka ba gashi ana karatu ana karatu yadda ana koya masu kakku bi Allah kakku bi musulunci kakku bi tsari kakku bi ta'a ga iyayenku kuma haka ake koya masu akwai magana koyarwa nan. akwai magana وأملأ في الفوز بإفراد التعليل عينه وإبراء للذمة وأملا وأملا أملا دبوري في الفوز نذبوت دلادة كويروا ونيل فضله الأبي فقد أبان رسول الله النبي أيمن بيان لأمته صلى ذلك بقوله للي الله تبارك وتعالى da mala'ikun Allah da halittun da suke sama da halittun da ke kafa wanda ‘yan adam halittun kada ka ce halitta kaza banda kaza hatta yin fi jihuriha har tururuwai hausan yara tururuwa a cikin raninka kai hatta lahota har kifayen da ke cikin teku cikin rafuka cikin dakuna la yusalluna ala muallimin nasil khairat suna yin du'a'i akan mai koyar da mutane tarbiyya saboda haka dan kasan ku ba za a samu wannan ba kafin mutum ya cancanci wannan koyar wannan baban za ta ba idan mutum ya kafa ya kafa bai da aiki sai je ne mai koyarwa idan mutum ya je ya kafa kaza sai zai kama koyarwa bai sani ba bai san bai sani ba amma shi ne kazan ku ba irin wa'annan ake magana ba dole malaman addini ake magana na hakika. kai za ka ba da lokacin ka kaje kai binciken wai waye malami ne suna maka isara zuwa ga ibn al-qayyim rahimahullahu na littafin amal al-qulubi ya ga inda ya magana mutanen duniya kasu hudu ne to su ya yi bayanin bangaren malamai wanda ce musu falsibiliti wa zai ciyaka yanzu ba wa inna alal muta'allimina ya wajaba akan kuma kun ga nan bangaren malami kenan ku dubi irin aikin da aka dora masa ku dubi irin musibobin nan duk ana jingira daga malamai ne illa na kasa daga gare su dai ko kuma su kuma ɗalibai ya wajaba akan ɗalibai da masu neman ilimi bayan Allah an yaltazimu bi ta'alimi bi ta'alimi dinil hanifi su riko da wannan كرنتر ومخلنسي كيفتي كيولن إلى ويتأدب بآداب السرع القويم ستربيا كو دا تربية نكر المخلنسي فيجيا مع الزد والاجتهاد هذا ذاتي تقر في الدراسة والتعقيل شراسو دكان الإلهن للقلوم وأن يقدر ما يبذل في سبيل تعليمه su darajanta abun da ake ba su na koyarwa ake masu nan shi ma dole sai ka koma baya ka sani kafin malami in dai na Allah ne kafin je shiga aji ba mamaki abin da zai koyar muku din nan ka ga abu ne da ake kullum amma kusan ya kwana bai da ciwa ya tsaka wannan littafi da alaƙa da wuri ya tsaka wancan kasar ne alaƙa da wuri in yana da abin kallo mai tsako ya kalli ne alaƙa da wurin ya ɗauki wannan littafin ido duba su ya koma littafin kundin tafsirin kalmomi ya ɗauko ya duba ya ɗauko ya duba ya duba alaƙar in aya ce tafsiran da suka yi magana a kanka ya duba ya tace ya dunkule ya kalli gwanayen duniya ga inda da suka yi gaba ya tattara ya ajiye wannan ilimin yana jiran gari ya waye ya zo ya ba mutane ya tattafo ba wannan na da wancan na kwance wancan na kaza kai a ƙarshe ma sai ya zo ya fara karatun ya yi nisa wancan ya shigo wancan ta shigo wannan ya shigo wannan ya shigo wannan akwai rashin sani imar karatun inda lalura ne mutum kullum ta haƙi bai kai goma ba amma wannan tutur za ka fara karatu da mutum ashirin za ka tashi da mutum ɗari kuma kullum haka a ganin ba wancan makarantun yana sai in na shiga aji kawai na shigo ya je zama jiki gare su kuna ganin sa ina tsaye a aji za ta yi na lillahi wa inda ilaihi raji'un yau ta ɓace mana Allah malam ko za ka yi dama tsaya daga haka mu dinga jin ka a waje shin ya ga dama ya ce ku ji sai ya ce ce ku ɓace ne kuna ta da hankali ba gaskiya ku yi ka koyi ƙaro daure za ga ana rantar da ba a zo daure a zo a zauna amma addini fa abin da hali ko kana zuwa ka yi nazarin ka yi binciken ka da yabi tsoron mutane abin da yake kasashe da sauransu ko ba su zo ba zayen da suka gada ba sannan sun zo ma ka tsaya tsayuwan karatu sau nawa za ka yi su suna mutane karatu in kai mai yin ne za ga mana wani kawai ya yi an yi kasu da kai shi duk wanda izo karatu za ka ce ido sana kanka in wasu takardu ne ke hannun ko wani littafi ne ke hannun kana da karanta zai dora yi duba ko za ka yi kuskure ko za ka yi daidai kana gano ma kana ta bayanin kana kana ce to a nan yawwa ya san ka ya gama da nan faɗi mu ji alaƙa da za ka kawo in aya za ka ɗauko ya santa in mene za ka ɗauko ya hanka, in aya ka ɗauko su zai sa alama don zai je ya duba kasarar nan ta kawo ayan kila ko ba ta da alaka ta kawo hadisin ko bai da alaka da mu zai koma ya duba ya tarar yadda ka ɗin nan haka yake idan da jinjina ma zai koma ya karar ba haka yake ba to daga nan dinga baya baya da kai gaba ɗaya sai dai ka zauna kawai ka tara kwantsar kwantsa a gaban ka wanda ba tare da kai suke ba haka tilas wannan abu ne fa sai mun tsaya ɗalibai dole ku darajanta abin da malaman ku suke koya muku ku ɗauke shi da mahimmanci kuma ba ka zuwa makaranta eh, makan kai malami ne ko da ɗan ƙarami zai maka darasi ba dai yanzu ya zama malam ba to sai haƙuri wa ma yuhayyi'u lahum da abin da ake tanadar musu min imkanatin na wasu dama wa qudratin bikariya da malamin nan ya gama ƙurewa ya gama kalatowa ya gama tatowa ballantana aisa a wanda wannan abin ke damun hare ya duba ya tambaya ya yi kallo ya yi tunani ga ɗalibai sun zo ya za a yi zuba musu wannan cikin kwakwalwarsu ya za a yi ɗaukan su a aikata abun kuma ya kowar وإن مما يلفت إليه أنظار المتعلمين daga abun da ke janyo hankulan masu koyo itina ubi sauke da ulama ma'ana gina wa malam don kana ganin girman mutum shine kake sauraro ka idan kare raina su yana ma abin su ana masa ingilanci to za ku duk mutumin da ya raina malamin sa duk yaron da ya raina malamin sa bayyin albarka a duniya bayyin albarka a lahira ko da ka tsallake ka wannan musibar tana nan tana duka har kamarin ka sun kaganta malami ba wanda ne ba dole ka darajarta malamin ka a duk inda malamin ka yake wa ijlalahum da ge wa ta'adduba ma'ahum da ba su darajarsu lima lahum min fadli ta'alimi da fa Allah ma yana masa salati ina musu du'a ina musu yabo min fadli ta'alimi wa tawjihi inna man hurida al-adabu duk mutumin da aka hana masa ladabi duk yadda aka hana masa ladabi da hurima khairan kafiran wannan ta, tayi asara rayuwarsa yayi asara rayuwarsa yi asarar da ba ta da iyaka an samu wani asari daga sarkin mummunai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa jama'a ta'allamu al ku koyi ilimi wa ta'allamu lil ilmi safina ku koyi tarbiyya ga ilimi ba ka yi karatu ka gama babu tarbiyya ba ba ka babu ba mutum bai san ladabi tsakaninsa da Allah ba bai san tsakaninsa da manzon Allah ba bai san tsakaninsa da sahabbai ba bai san tsakaninsa da tabi'ina ba bai san tsakaninsa da manyan manyan malamai na duniya su maliku suka za ba bai san daraja malamansa ba wannan ba karatu ke ba shirimin sa yake dole ku koyi karatu sannan ku koyi tarbiyya wala ilma da haƙuri wa tawada'u kuma ku kankantar da kawunan ku in ji amirul mu'minina liman tata'allamuna minhu ga wanda kuke koya daga gare shi li yatawada'a lakum man tu'allimunahu domin wanda kuke koyar da shi su ma su ladabi ya gare ku kamata dinu su gano fattakullaha ita da Allah wattakullaha ya rija da tarbiya ya ɗaliba malaman tarbiya da koyarwa al'akadu bin nasi'i ɗaukan waɗannan masafa ila kabilul khairi wata rubu sadari wato a shi kenan kana koyarwa kai kenan kila kana son ajin yan mata kai kenan hawa da wancan hawa da wancan kafin a jima malamin aji zai ga yana koyarwa kuma yana neman daga cikin matan da ke koyarwa ba haram ne ba amma ba tarbiyya halan ne amma ba tarbiyya a halin da muke yanzu a ce kana kula da yara kuma kana neman wata a dole reni ya shiga ka da su gaba cikin mutuncin kare zuwa makarantar bi a za ka kalla eh? to shi muskilan kan ko a cikin sarari sa, a ah, kai ka zo koyar wani ba abun da ya haɗa kan magana wajen magana da yin zan biyar kan fara mawa ba wani zai ce yanzu a ah, shi zan zo makarantar ka ina son samu wata mai kirki wata mai addini kama ma yan mata don ka koyar da su don ka auren da su ko mutum zai ce da Allah ga nan ta ci gaba da karatu in ta samu miji ce a sabi da yakka ni ba na nemo wa yakka miji ba a nan dai a makaranta ba makaranta mun zo ne mu koyi ainihin tarbiyya a koyar da su a sanar da su Allah a sanar da su manzon Allah a sanar da su tarbiyya ta addinin musulunci saboda haka nan ila sabilil khairi wa tariqis sada wa liyakun hadafukum manufan ku malamai ta kasance min al ilmi wa ta'limi da masuka bi adabid dini Manufan tarbiyyar nan manufan karantar wannan yin riko da ladubban addini a kauye ne wa iradatan nafilil musulmina da neman yadda za a amfana da al'ummar annabi muhammadu wa ila'u sha'anil ummati wa idafiha wanda ku duk ita amana Allah ita amana manzon Allah to sai ga shi nan ga manzon Allah ga kunan ga Allah za a haɗu Allah ta'ala ka taimake mu sauke abin da waje ba kanmu الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أننا سيدنا ونبينا عبده آه، محمدا عبده ورسوله ونبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الجلالة الأتقياء والسادة الهنفاء ومن سار على نهجهم وكتفى أما بعد فيا عباد الله إن الأجيال الناشئة هم ثروة الأمة الحقيقية وأمرها المشرك بإذن الله فمتى وجهوا نحو التعاليم النافعة وغسلوا بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وغسلوا بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وربوا على التربية الدينية القويمة ونشأوا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم والمعارف فلسوف تتحقق لهم وللبلاد ما يؤمل من من تقدم ورقى وما يتطلع إليه من سعادة ورفعة وسيادة غير أن ذلك لا يتم إلا في ظل تربية أسرية توافق مناهج التربية وأصول التعاليم الصحيحة المبنية على شرائع الإسلام وتعاليمه وأن يواكب ذلك توجيه إسلامي سليم لا يتنافى مع ما يتلقاه المتعلمون من العلوم والمعارف أما هنا تختل هذه الموازين وتتابع اتجاهاتها ويحصل الاخلال بهذه المسؤوليات من قبل من وكل إليهم رعايتها والحفاظ عليه فلن يتحقق ما يؤمل من ثمار التعليم وأهدافه بل يكون لذلك آثار سلبية عظمى على العباد والبلاد اتقوا الله أيها المسلمون واتقوا الله يا رجال التربية والتعليم ويا أرباب الفكر ومسؤولي الإعلام في بلاد الإسلام وتذكروا أنه متى حفظت معاقل العلم وحصون التعليم ومراكز الإعلام والتوجيه في بلاد المسلمين وأحيطت بسياج الدين المتين وربطت برباط العقيدة الوثيقة فلسوف يعلو صوت الحق على الباطل وترتفع راية الإسلام خفاقة خفاقة ويتحقق لأهل الإسلام العز والتمكين والنصر المبين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي حكيم a takaice wannan ƙarashin sikatun abin da ya gabata bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya daɗa wa annabi daraja da mabiyansa ba ɗaya ibadallahi innal na nafi'a matasan nan da suke tasowa kum wata ummatil haqiqiyya su ne ba arzikin al'umma in aka kyale matasan nan wani a faran kowai shi burin su ainihin mai haske da izinin Allah fa mata wujjihu nahwa ta'limin nafi' duk lokacin da aka fuskantar da su karantarwa mai fa'ida wa hussinu bil aqida aka kasance su da aqida ta musulunci as-sahiha wa rabbu aka ba su tarbiya ala tarbiyati diniyati al-qawima wa nasa'u suka taso ala al-jiddi akan jaka sisi wal ijtihad fi tahsil al-ulum wal ma'arif fala sawfa tatahaqqaq lahum zai tabbatar musu zai tabbata da kafa abubuwan duk da ake buri samu na nau'in ci gaba shi ne tattabbin warka wama ya o ilaihi min sa'adatin wa da abun da ake so kai na rabota da saka da samun jagoranki gaira anna zalika sai dai fa duk magana nan da muka yi an yi magana tsakanin malamai ɗalibai da kuma aikin da za a yi sai dai fa duk wannan fa al'amarin koyo ni bango an ba dole sai da ke la mu illa fi jilli tarbiyatin ukhawiyya na samu tarbiyan gida ce dole abin nan da kace so ka cimma ka ma ka ta haka amma muddin aka samu tasgaro tsakaninka da matarka tsakaninka da ƴaƴanka, to duk ginin da aka yi zai tafi haba'an mansura gini bai ɗagawa kana ginawa wani kana rusawa kana ginawa kana rusawa ba za su ci nasara ba kana gini kana rusawa kai ba za su ci nasara ba Da haka sai dai a yi zama a karfe Allah ya kiyaye mutum ya kare kayan wa'azi ka dinga buga misali da hijawa ne nan ya yi duk abin da zai yi amma da yake masu kafa kake kaga ba su nasara ba ga shi nan wance ta yi aiki ta yi aiki tsakaninta ta Allah ba dare ba rana amma da mijinta bai da ra'ayinta gaba da sun gaba shi nasara ba ɗan sun watsu dole wannan sai an koma sun farko hisa za ka je to ai wannan dama ake sun farko ayo mana ne yadda za a zafi matar kirki sun da kuku riga kun halaka kun shiga in ya kuka shiga to da abin ya ƙare a kanku amma mu kayo mana bayanin yadda mutum ya ita ma ta mana yi kafin aure duk da kusa mutum ta ce wani ruwan dare ne gaba duniya to saboda haka nan dole sai an samu gida tarbiyyar iyali to wa fi kuma nahijar tarbiyya ta yi daidai da tarbiyyar musulunci wa usul ta'alimi sahihatul mabaniyati ala shara'il islam wa ta'alimi dangana wa ayi yi zalika tawjihul i'laniyyun ya kamata a samu kafofin watsa labaran nan su tausaya mana na an kayo mana abubuwan nan da ke halaka mana zuriya ke halaka mana samari ke halaka mana yan mata mu karan kanmu ba mu tsira ba daga abin da suke watsawa la ya tanafa ma ma ya talaqahu ba a samun karo tsakanin abin da ɗalibai ke saduwa da shi a cikin ga kun karanta ka ba kun karanta ka ba amma kafofin watsa labarai ga abin da suke faɗi shi ma ba za su nasara ba ko ka dage a gidanka ka dage makaranta ta dage masallaci ya dage to wannan kafofin watsa labarai in ba an samu sai su ba kai dai sai a ce to sai dai a tafi a haka amma hina tattallo hadihil mawazin inda aka ce maka ga halin gidaje ga halin kafofin watsa labarai ga halin manhajoji hadihil mawazin wa tatabayanu ittijahat wa ana samun karo tsakanin fuskantarwar su da karantarwar musulunci wa yahsulu al-ikhlalu bi hadhihi al-mas'uliyati min qibali man wukila ilayhi daga ɓangaren da aka jingina musu wannan amana ri'ayatuha wal hifazu alaihim walam yatahaqqaqu ma yu'ammal shi abun nan da ake nema gaskiya ba zai tabbata ba min timari ta'alimi na fa'idin koyar wannan tarbiyyar nan don za ta ga kayi kayi abun nan ya rushe kayi kayi abun nan rushe bincika za ka ga daga jikin ka ne abun ke ruha ba masu rufa wannan wa'adati bal yakunu lidhalika atharun salbiya za a samu su da warwarewa domin abu mai girma mu tsoron Allah 'yan uwa musulmai ta gurguje wattaqullaha ya rijalat tarbiya malamai aji tsoron Allah masu ba da masu karantarwa wa ya arbabul fikri bulosu masu tunani wa mas'uliyyul ilami da wa'inda suke amanan watsa labarai ke hannunsu ko kuma wa'inda kafafin في بلاد الإسلام وغيرها وتذكروا أنه متى حفظت معاكل العلم duk lokacin da aka tsare cibiyar ilimi wa husuni ta'limi da bangaren koyarwa wa maratib al-i'lam wa tawjih fi bilad al-muslimin wa uhiqat bi siyaj ad-din aka lulluɓe su da mayafin gargon addini mai karfi wa rufitat bi ribat al-aqidah farqa su da farqin aqida mai aminci to malam sai an waye gari an samu an samu eh, mai ike da suna an zubar da kaya ba mai ɗauka sai an daina ɗaukan kin kuwa billan sana ta an ki bikin wani an ɗauki wani abu ko an kasa wani an ɗauki kayan fa falasaufa ya aru sautar haƙƙi kin gaskiya zai ɗaga kamfanna za a saurari gaskiya a kan sa'abi wa tartafi urayatul islami wa ya ta haƙƙaƙo da ahalin islami al'izzu izza za ta tabbata da musulmai masu bin musulunci wattamkin wanda sulmubi wala yansuranna Allah man yansuruhu wallahi Allah ina taimakon wanda duk ya taimake shi inna Allah la qawiyyun aziz اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك في أولادنا وجميع أماناتنا يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ امتنا ونساءنا واولادنا وجعلنا صالحين وهب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودرعنا عابدين واجعل ولايتنا في من خافك ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم